Bismillahi rahmani Rahim. Baki shi ke wanka wuya. Kashi na uku. Ya Aisha ta fito tare da Inna Habi suka kama hanya. Zara ko banda kuka babu abin da take kafa ba takalmi duk ta yi muzu-muzu gaba ɗaya kwalliyar ta goge duk da mutane na kallon su amma bata damu ba domin kuwa tashin hankalin da take ciki ya wuce abin lissafi ta yama za ta yarda ta zauna da shi bayan duk duniya babu halittar ta tsana sama da shi ga kuma ƙarin yaudara da cin amanar ta dai akan ya aure ta bata sani ba mugayen ƙudurori kawai take kisimawa a zuciyarta don sai ta yi masa abin da zai sake ta don dolan sama ji take har barazanar kashe shi za ta iya yi don ta samu ya sake ta sana isa titi ya aisha ta ce ina bi ta koma gida kawai kar su wahalar da ita ga gajiya tun da gidan da nisa hakan yi mata matukar daɗi don dama saboda karta cewa dan uwanta ba za ta ji bane dan ba ta so bata so komawa gidan zara ba da ɗazu da su aka je kai ta haka ta juya ta ce su sauka lafiya ta koma gida yaya aisha ta tare nafif suka shiga sai da suka fara tafiya kafin mai nafif ya tambaye ta unguwar da zai kai su dan baya so ya yi nisa saboda dare ya fara yi kuma baya aiki in karfe tara ta yi ta sanar da shi suna unguwar unguwarsu saboda ta riga da ta yanke shawarar kai zara gidanta ta kwana a can kafin zuwa safiya su san abin yi dan ba za su yarda su kai ta wannan daki ba dole sai sun yi cuku-cuku sun samar mata wasu kayan dakin. ko don su fita kunya Dau da an yi abin kunyar an zubar masa da shi galam-galam zara da sauri ta waigo ta kalle ta kafin ta magana Aisha ta riga ta da cewa na yi magana da mama ta ce ki kwana gidana da safe sai mu san abin yi tunda ba zai yiwu ki kwana gidanki da wannan tsinannen kayan ba. Hmm, Ani da kun bari na je masa yau mu yi ta ta ƙare ko ni ko shi wallahi ban ga abin da zai sa na zauna da wannan mummunar ba. Zara hakuri fa zaki dan aikin gama ya gama tunda an riga da an ɗaura auren nan. Allah ya riga da ya buɗe miki littafin ki don haka haƙurin dai ya zama dole ki ki zauna a ɗakin ki ko don a ba wa makiya kunya hmm, kawai zara ta ce mata don ba ta jin za ta iya yarda da zancenta har suka isa gidan ba su sake yi wa juna magana ba aisha ta biya mai mashin suka shiga cikin gida. ta buɗe ɗakin ta suka shiga allah ya sa mijinta ya yi tafiya da haka ta ce zara ta kwana a nan da safe za ta dawo ta faɗa mata yadda suka yi da mama saboda dole yanzu ta koma gida ta sanar da su ta kai ta sannan ma duk yaranta suna can saboda dama dan za su kwana har a gama bikin zara to kawai ta ce mata sai ta wuce zuwa gidansu zara ta rufe ɗakin ta zame net ɗin da aka yi mata ɗauri da shi ta ajiye a gefe ta isa uwar ɗakan aisha ta dubi kanta a miro ta ga ta fice hayyacinta ido ta yi ko ɗai ko ɗai kamar tsohon zani ta yi guntun tsaki kana ta koma gefen gadon ta zauna ta raba tagumi ta soma tunanin hanyar da za ta bi don kashe wannan auren don ba za ta taɓa yarda ta zauna da shi ba in ta zauna ma ya riga da ya gama da rayuwarta gaba ɗaya duk wani burinta ya kashe mata shi ya take ganin kanta ta fi karfin ta zauna da miji irin sa. a kullum hangenta ita matar manya ce mai kuɗin da ya ci ya bayar saboda Allah ya zuba mata kyakkyawar halittar da bata ajiye kanta kusa ba sai nesa wato inda za ta ji daɗin rayuwa har wani ya ci arzikin ta, a haka ta ci gaba da saka wasiƙar jakin da tuna asalin haɗuwarta da basiru wata uku da ya wuce zara tana hanyar dawowa da kasuwa mama ta aike ta ce bane allah allah take ta isa gida saboda rana da ke dukanta gashi kuma yunwa yana damunta da lokacin misalin karfe sha biyar rana ne bata yi aune ba ta ga an sha gabanta an tsaya saboda ta kai ci ma ko ɗaya kai ta kasai sai kaucewa ta yi amma duk inda ta bi shi ma zai tare ya tsaya cikin ɓacin rai ta ɗago kai tana wurga masa rara ganin fuskar sa ne ya kara mata jin wani haushi sai dai ta daure tana kallonsa sa bata ce masa komai ba basira da ya kafe ta da ido yana yi mata marmashi ya nisa ya ce cikin tattausan murya ranke da ɗayan mata ki yi hakuri na tsaye da ke a cikin ranar nan kawai dai ba zan iya hakura ba ne yasa na ce bari yau na yi maki magana dan a bari ya huce shi ke kawo rabon wani a gaskiya duk lokacin da zaki je kasuwa ko kika dawo ina yawan ganin ki saboda can ne shagona ya gane magana yana nuna shagonsa zara ta ƙi waigawa balle ta kalla ganin ba za ta tanka shi ba ya sa shi ci gaba da magana don allah in ba damuwa ki bani dama domin na gwada kafa gwamnati na a zuciyarki saboda a gaskiya ina son ki kuma ba da wasa nake yi ba in mun fahimci juna sai a yi maganar mu. sai a lokacin zara ta waro ido waje cike da takaici sannan ma sai da ta tsartar da miyau a gefensa kafin ta soma magana waye kai kai dan gidan uban waye da zaka tare ni a hanya har ka isa ka ce suna kake yi ko baka tazarar da ke tsakanina da kai bane to idan baka gani ba bari na faɗa maka ni zara na fi ƙarfin ka kai ba ma kai ba idan akwai wanda ya fi ka shi ma na fi ƙarfinsa ka kalli zubina ban yi kalar matar da kake farkin aura ba bakikirin da kai fuska sai mai ko take uwa shuni abu mai haske a jikin jikinka shine haƙoranka ga muni kamar an mance da kai lokacin da aka raban kyau ina zan kai ka haka to ko a kafa aka ɗaura man kai sai na kwance ka na yayar abola allah ya sittiri buƙi na fi ƙarfinka wallahi kuma daga yau ko kallo na ka kuma yi allah ya isa ban yafe ba ƙazamin banza kawai duk ka gama kumbura min ciki da ɗoyin baki ta ƙara magana tana ƙara tsartar da miyau ta bangaje shi domin ta wuce abinta ko ɗar bata ji ba domin wannan ba shine mutum na farko da ta yi wa haka ba zara tun da ta taso ta gane maƙerin kyau ya ƙera ta ta zama mai na mutane da a kullum tunaninta da hangenta ita matar manya ce wato mai kuɗi wanda yake da ƙumbar susa ba taba ajiye kanta a kusa ba shi yasa ko ƙawayenta in sun haɗu zancen ta kenan da cika bakin duk da ita mahaifinta ba kowa ba ne, don kuwa haya ma suke yi ɗaki ciki ɗaya na mama sai nasu su ma ciki ɗaya haka suke yi rayuwa hannu baka hannu ƙarya sai juma'a juma'a ake dafa masu shinkafa amma sauran ranaku daga tuwo sai dambu ko fatan masara da safe ko ne da kosai ba ma kullum suke samun sa ba dan wata rana da sauran tuwo suke karya yaya aisha ta ce babba sai jamilu ke bi mata soja ne yana lagos da zama kusan shine ke rike da gidansa ma duk wata yana turo wa baba kuɗi na siyan kayan abinci sai ita zara da ta kammala secondary makarantar gwamnati da kyar ma dai ta gama don alalace take zuwa ta so da ci gaba amma baba ya ce aure zai mata bai da hali ya ce ta fito da miji ta nuna babu tsayayye ba wai kuma babu ba ne kawai dai zara ta rena arzikinsu ne shi yasa take kin tsayawa da su in kuwa ta kula su to kuɗi take nema A lokacin karamar waya take rikewa tana so ta rike wayar touch ko don a dama da ita a online saboda ƙawayenta na makaranta duk suna yi islamiyya kuwa tun shekarar bara da ta yi laifi aka zane ta ce ta daina zuwa tana aji biyar amma aka ta watsar da karatun mama tai tai ta ci gaba da zuwa amma ta ƙin Jegan tali da ban gidajen ƙawaye da yawon biki dan tafi auki ga ta ba wani shekaru da ita da ita ba dudu sha tara gare ta amma in ta yi wani abin kamar wata babba yar shekara talatin cike da jin haushin basiru da ko sunansa bata sani ba ta isa gida kuma hankalinta kwance ko ɗar bata ci ba dan ta saba yin haka basiru kuwa tsabar bakin ciki da ɓacin rai sai da ya kusan minti biyar a wajen ya kasa wa kwaran motsi da kyare iya saita kansa ya matsa zuwa shagonsa ya shiga ciki ya zauna a benci takalman fata yake ɗinkawa da kuma jakuna na mata kuma Allah ya sanya wa sana'arsa albarka don har yara yake da su a shagon yana koya masu aikin a lokacin shi kaɗai ne a shagon saboda duk yaran suna zuwa makarantar boko sai sun dawo ne suke zuwa ya tabbata gumi tare da tuno maganganun zara ransa yana ƙara ɓaci tunda yake ba a taɓa yi masa wulaƙanci da kushe halittarsa ba sai yau duk da shi baƙi ne sosai amma yana da ido da hannu kuma ƙaramin baki gare sa ga kuma fararen haƙura yana da kyau daidai misali don har 'yan mata suna cewa suna son sa ne dai bai kula su ba don ya fi so ya samu wacce ya gani da idansa ke so kamar dai yadda ya ga zara ya kamu da santa kusan sama da wata yana da kun soyayyarta sai wa Allah ya bashi damar fayyace mata zuciyarsa sai dai kash ta watsa masa ƙasa a ido domin kuwa ta yi masa mummunar miƙi a zuciyarsa wanda yake jin in bai ɗauki fansa ba to bai haifi ba basira mutum ne mai zuciya da riƙo sannan baya raina ƙanƙartar laifi sannan ma yana faɗa da duk wanda ya kushe masalitarsa. Don kuwa abokanansa tun da suka fahimci bai son suna kiransa Badiru. Badiru Black ya sa suka daina tsokanarsa amma yau shine mace ta masa ɗiba albarka da baƙaƙen maganganu har da zagi. sai ya daki teburin da ke gabansa ya ce da ƙarfi ina wallahi sai na rama sai ta san ta taɓo ɗan gidan magaji don kuwa bana yafiya bana afuwa bana mance ranar ɗaukar fansa zara kin ci babban bashi wanda sai kin biya shi da mafi tsadar rayuwarki yadda kika kushe min halitta sai na zame maki kadangaren bakin tulu a daidai lokacin hamza abokinsa ya fakin mota ya fito ya shigo shagon a yadda ya ga basiri ya tabbatar ba lafiya ba ya zauna yana tambayar sa lafiya ya ga yana yin magana shi kadai basiri ya muskuta tare da matsa masa ya zauna a benci kusa da shi ya dauko ƙaramin hankicif ya share guminsa kafin ya shiga ya shiga bashi labarin abin da zara ta yi masa ko shi Hamzaran ya yi mugun bace ya shiga ɗura mata a shirya ce da yana nan ta yi wa basira ka wallahi babu abin da zai hana shi maranta basira ya murmushin ta kai ce abokina ai wallahi ko a yanzu ba kyale ta zanyi ba don kuwa sai na yi mata abin da ba za ta taɓa mancewa da ni a rayuwarta ba sai na gurɓata duk wani farin cikinta a duk lokacin da ta tunani sai ta ji gabanta ya faɗi idan ta wulakanta ni sai na sa ta kukan bakin ciki a ina ga abokina kawai mu sace ta mu kai ta bayan unguwa ka farke mata laya ina ce da birnin take takama sai mu keta mata shi mu bar banza a'a hamza ba zan taɓa ta zina ba ka san ni ka san ni ba ka san ni babu ruwana da irin wannan harkar kawai dai ina tunanin zan bullo mata ta bayan gida ne kawai dai ina tunanin zan bullo mata ta bayan gida ne na aure ta ba tare da ta san ni ne ango ba sai a ranar baki ta gane irin mugun zargin da na yi mata amma kana ganin hakan zai yiwu ta wace hanya za mu bullo mata ta hanyar take so mana ta ce na fi ƙarfinta hakan ya nuna mai kuɗi take so da haka kai ne zaka shige man gaba wajen buga wannan wasan saboda akwai mota a hannunka sannan in kuɗi ne kar ka ji komai zan je na sai da ɗaya daga cikin gonar gadona da ke ƙauye sai mu yi komai cikin wadata za mu yi mata abin da take so ni ma kuma in samu biyan buƙata Hamza ya bashi hannu suka tafa domin ya ji daɗin yadda suka samu mafita a ƙanƙanin lokaci. Haka suka ci gaba da ƙulla rashin mutunci har zuwa wani lokaci kafin Hamza ya masa sallama da nufin za su haɗu da shi da daddare. Hamza abokinsa ne tun yarinta tare suka taso kuma gaskiya sun shaƙo. Wanda sana'a ta raba su da kullum suna tare. Basiru shi baban shi ya rasu sai mahaifiyarsa ce ta rage masa. Su uku ta haifa. Yayinsa mata duk sun yi aure sai shine namiji. Mahaifinsa yana da rufin asiri shi yasa da ya rasu suka samu gado mai tsoka. Musamman da shi Basiru namiji ne. Yana ta gini a cikin gidansu daga wani bangare domin in yi aure ya sanya matarsa a cikin. sannan ya yi boko iyaka diploma gare sa sai ya kama sana'ar hannu ɗinkin takalmi da jika da ya koya kuma ya mai da hankali ya kware sosai Amsa kuwa tun da ya samu diploma ya ba zama neman aiki sai dai bai samu ba ya bige da direba a gidan Alhaji Tasu'u shine direban matarsa shi yasa yake yawo da motar saboda matar bata fiye fita ba wannan yasa ya samu damar yi wa 'yan mata karya da cewar shi ɗan gidan Alhaji Tasu'u ne yana fantamawa sosai saboda 'yan gidan Alhajin sun sake masa baya da wani shamaki da cikin gidan shi yasa basiru ya samu madafar yi wa zahara basaja sanin su zara bai bawa basiru wuyar ganewa ba saboda bayan kwana biyu da faruwar abin da zara ce masa sai gata ta zo ta wuce zuwa kasuwa ta gaban shagonsa haka ya sa ido har ta dawo ya sanya ɗaya daga cikin yaran shagon ya bayanta har gidansu ba tare da ta sani ba a washe gari ne hamza ya dira a kofar gidan zara da wata mota mai kyau sannan ya shigar ƙananan kaya ya sha tabarau ya tsatso kyau sosai sai ya aika yaro ya kira ta da farko ta yi tunanin ba za ta fito ba amma da ta tambayi yaron ko ya san mutumin ya ce a'a amma da mota ya zo jin haka ya sa ta yi saurin miƙewa ta ce wa yaron ya ce tana zuwa haka ta sanya jab ta fito tana hangensa ta haɗiye miyau saboda da alama ta kusan samun cikar burinta da da ta karasa wajensa akan Allah ya sa da soyayya ya zo mata Hamza bai fito ba sai ya buɗe kofar motar ya zura kafarsa waje yana juya kiɗin motar Zara ta kai sheshi amsa yana sakin wani tattausan marmashi sai da ya ja fasali kafin ya soma koro mata bayanin kansa ni sunana Basiru dan gidan Alhaji Tasu'u wata guda kenan da na dawo daga us karatu shekaran jiya na ganki a bakin hanya shine na tambayi wasu suka sanar da ni inda kike da haka ni ba da wasa na zo ba dan a yanzu haka burin mahaifina kenan ya ga na yi aure kafin ya danka min ragamar kamfanin mu da haka in ba matsala ki bani dama han fahimci juna Zara saboda farin ciki har sai da ta ja numfashi ta sauke shi a hankali cikin salo ba tare da ya gane murnar da take ciki ba. Duk da fuskar ta ya bayyana haka sai ta ce cikin natsuwa to ba damuwa Allah ya mana jagora baka da matsala da ni ok to kafin na ci gaba da zuwa ina so ki bani damar neman izini ga mahaifinki domin mu cika da neman aure kuma hakan zai sa ki tabbatar ba da wasa nake ba wannan karam zara sai da ta murmushin jin daɗi don haka nan take ta take ta amince ko ta ce duk lokacin da ya shirya sai ya zo ya ga mahaifin nata ana samun sai da dare bayan sallar isha'i hamza ya ce zai zuwa gari da dare, sai ta sanar da baba sannan ya ce ta bashi lambar ɗinta zai kira ta anjima nan ta karanto masa ya sai bin kana suka yi sallama ya wuce kamar yadda ya faɗa washe gari suka zo wajen baba tare da basiru suka nema izini Amsa ya nuna wa baba basiru akan shi ne manemin zara kuma da izinin ta suka zo Baba ya na'am kana ya tambaye sa mahaifinsa. Basiru ya sanar da shi cewar mahaifinsa ya rasu, don haka baba ya masa addu'a. Kana suka yi sallama. Har kuɗi suka ɗauko suka ba wa baba ya ki amsa, sai suka wuce ba tare da sun ga zara ba. Baba yana shiga gida ya sanar da mama cewar maneman Zara ne suka nemi izini daga haka bai sake wani magana ba. Mama ta yaddar Allah ya sa kulla alkhairi ya sa mijinta ne su samu ta yi aure su huta da surutu. Ta a